Hare-hare kan fararen hula da sojoji takaita 'yancin walwala al'ummar da aka tada daga gidajensu kasuwanni da aka rufe a wasu yankuna ayyukan tattalin arziki da ke tafiyar hawainiya tsadar rayuwa da dai sauransu wannan ita ce mummunan matsalar da mazauna yankin difa suke fuskanta dalilin rashin tsaro na ta'addanci a cewar wasu mazaunan jihar ningimi. al'amarin ya kazamce a yayin da neman abin da zaka ci ma ya yi wuya ga matsalar yaya zaka tafi sai eh, kuma ya za ka dawo jama'a suna eh. rayuwa a cikin tashin hankali dangance da hare-haren da ake kaiwa a zagayen ingingimi manoma da makiyaya ba mu da komai kuma ba mu da wajen da za mu yi noma da a ce akwai wajen da za mu yi noma shin anya muna shirin sai an sayar mana da abinci a cikin farashi mai rahusa a gaskiya jama'a suna cikin mawuyacin hali wannan matsala tana shafar wasu manyan fannoni musamman ma noma kiwon lafiya ilimi kamar yadda madam falmata mamudu aji wata mazamnayar gundumar kabalewa ta bayyana lakwal ma yanzu waɗansu yaransa sun hudda su daga lakwal sun gudu da su sun tafi wani wuri gama da na tsoro suke sai su gudu su tahiyar su ban ma samun abinci dama mu a lakca da muke rayuwar mu duka yanzu an rihe da wake da masara cewan mu kihin mu mun mu yanzu an rihe mana hanya baka iya zuwa likita da daddare likitoci ba sa aiki da daddare saboda babu tsaro haka matsalar tsaro ta janyo hijira al'umma da ke rayuwa cikin kunci duk da kokarin da magabata na yankin suke yi da kuma kungiyoyi masu tallafi misalin wannan wadda ta rasa mijinta da muka haɗu da ita ɗaya daga cikin yankin yankin da ake karbar 'yan gudun hijira na kabalewa wadda aka kashe mata miji da kuma wasu yaranta uku da 'yan Boko Haram suka sace ta bayyana cewa tana rayuwa ita kaɗai tare da yara bakwai. Su guda an ba mu ka goma sha biyar daga baya ba su kawo ba kawai. Wannan ban saniya kaji ban miji Allah kawai ne yana bani yana ci. matsalar tsaro da ta'addanci ya janyo na ci gaba da kawo mummunan tasiri ga al'ummar da ke jiran wata makoma mai haske